الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku kenan ko sha hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da tara yau za mu tafi sabuwar sura suratul ankabut suratul ankabut sura ce mai kiya ta ga zance mafi inganci waɗansu malaman sun ce madaniya ce waɗansu malaman kuma suka ce a'a daga aya ta ɗaya zuwa ta goma sha ɗaya madaniya ce amma sauran abin da ya rage kuma makiya ce amma da zance mafi inganci sura ce makkiya wala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن السلام أعجب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يحزنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Ubangiji ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ahasiban nasu sun mutane sun yi tsammanin an yi turaku a kyale su anyi yi kolo بزار المشرك وبني إيمان وهم لا يسألون فضاء الذي يصبح حتى وشاء إذا لم يسمن فضاء الذي يصبح كاو نفس الثاني يجوزك على مطره يرى يوى هو الذي يصبح يجوزه يصبح يعني الحسارة حتى وشاء إذا لم يسمن ولقد فتن الذين من قبلهم أجيب من جربي بدل الاستفاقين فلا يعلمن الله الذين صدقوا للي بيجي ta'ala da sanu zai bayyana da waɗanda suka yi gaskiya cikin imani wala ya'laman dal kadibin lalle tabbas ubangiji zai bayyana da waɗanda suke makaryata fi imani yaya za a gane haka ta hanyar jarraba ta hanyar shar'an dunyari sahabbai suka ce sun yi imani suka kudo suka bar maka suka tafi madina to da an zo fita daga makka sai ga bari su kare ka su ba za su fita da koko ba wani idan yana ganin son dukiyarsa sai ah, ce a a kawai zama talaka sai ya kwaso wanda ko imani ya nuna a cikin zuciyarsa ya ce na gwamnati in ji ba da koko gudun matuƙar son tsere da imani baya da haka sai suka zo madina sai ubangiji da Allah ya jarrabe su da yawan musassara da zazzabi wanda mutum idan ya zo yana ko baya iya zama madina masu sauƙin imani da tsaya masu launi kuma suka koma garin lukarsu sai manzo Allah ya ce wal madinatu tamfi khabataha kama tamfi nam khabata hadid ita madina tana kore bara gurbin cikin ta duk wanda imani bai yarda ba to zafin madina idan ya zo ko sanyin madina idan ya zo sai ya gudu da bardadan sa kama yanzu nar ko kama tamfi nam khabata hadid madina tana kore bara gurbin cikin ta irin yadda wuta take fitar da dattin garfi duk karfe idan ya yi tsatsa ya tafi idan ka sa wuta kana buga dubi idan ya ja din nan sai da duk abin da ba karfan ba ya babbare ya fita karfin ya zama cikin ne haka madina to na ka ga wannan wani bangare ne zai raba ba wani bayan ya mutu da kwace mata wata wani bayan ya mutu kuma kwace mata da wani bayan ya mutu da anan sakar to shi ne Allah ke ta duk wannan jarrabawa ce wani wala kad fatanna alladhina min qablihim kafuru an jarrabu wa la ya'lamu Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamu al-kadhibin Allah zai bayyana da masu imani da ke ya kuma kare waɗanda ba masu shi ne ce ma kana lahu liyadar al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allah liyudli'akum al-ghaib ولكن الله يجتبي برسله من يشاء وآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا تكفوا لكم أجر عظيم ubangiji ba zai taɓa kyale mutane ba kan abin da suke kai na da'awar imani hatta ya mizal khabisa min at-tayyib akwai ya bambance tsakanin al-khabir wato balagurbi mara kyau min tsayi, daga wannan ke mai kyau a kirar hamza wal nisa'i hatta mai, al-khabir da at tsayi wannan dai na jarba manzo Allah sallallahu ya faɗa cikin hadisi yake cewa ubangiji ta ala yakan jarrabu mutane da gurgurdan imani su ce ajaddun nasu bala'an al-anbiya da aka kowa jarrabawa da walhalun rayuwa su ne annabawa ثم الصالحون sannan salihan bayi ثم الأمثل فالأمثل sannan mai kwatanta jin tafarki irin su da makamancinsa da makamancinsa da makamancinsa yake yubdal almar'u ala hasabi dini wa in kana fi dinihi salama fi da ila ana jarrabar mutum ne gurgurdan karfin imaninsa idan yana da aqida mai karfi to sai jarrabawa ta zo da karfi idan yana da aƙida ba mai ƙarfi ba da ba su jarba da zai ta gidan kare gudu amma dai jarabawa ba su yi ba sai Allah ya أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن عزم الله لآت وهو السميع العليم أم حسب الذين يعملون السيئات sun waɗanda suke aikata mugunyar aiki sun yi tsammanin an yadda kuna za su tsere mana ne ba za mu kama su da azaba ba in har akwai wannan sun za a da suke hukuntawa yan munana. wai su san zaton sun sha don kawai Allah ya yi musu ta lalata kamar su ne su su dauka sun gagari Allah ne wannan sa da cewa sun gagari Allah ya zama mummunan hukunci man kana yarku ta Allah dukkan wanda ya kasance yana jin tsoron gamuwa da Allah yarsu anan arraja da wannan kawo. wanda duk ya kasance yana jin tsoron gamuwa da Allah gobe kiyama yi gyara al'amuran ta fa inna ajala Allah la'at lalle a ajalin da Allah ya tsora wa kowane dan adam abu ne mai zuwa ko kuma ajalin da Allah ya zai tafi kiyama lokaci ne mai zuwa wa huwa samiul alim ubangiji ta ala shi ne asali mai ji sannan kuma al alim masanin abin da bai ومن ta فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ومن جاهد dukkan wanda جهادي jihadi yayi gogarmaya don saboda ya da addinin musulunci da siyar da shi gaba ko da dukiyarsa ko da kansa ko da harshensa ko da duka fa inna ma yujahidu li nafsi da dai yana yin hakan ne domin kansa man amila salihan fi nafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi zallamin lil abun da dukkan mutum abinda mutum duk ya gabatar ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da ko da karfinsa wajen da musulunci gaba da ce da musulunci ba. to kar ba ya goranta wa Allah cewa yayi wa Allah wani abu da sai wa sai zama yajahidul nafs yana inda don kansa ai wato Allah ba zai gori da komai ne abin da yayi ba inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin ubangiji ta'ala mawadaci ne ga barin halittunsa da yake yi sallah ba wai dan akwatin sallah na komawa gare shi sai dan mu mu ci godiyar mun yi sallah haka da yake yi azumi haka da yake yi jihadi haka da yake yi duk abin da yake yi ba dai ni zai bi wani abu ko wani cikin kanarsa ba a a sai kan mu ku ji gajiyar abin da mu sai ki ne. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون والذين آمنوا وتنفسكي إيماني وعملوا الصالحات وتنفسكي أيك ندري لنكفرن عنهم سيئات تبت رام كنكري مسو قنانا ذنوبان رام كنكري مسو ذنوبان التي سكانا لقبنجي sannan kuma wanda biyan da mu hakika lalle zan sakamakon ahsan alladhi kanu ya'malun wa bi yawm hadin da su kasance suna ahsan shi da abin da suka aikata na wajibi ko na mutahabi duk zai ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تدعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين الله يكفي ووصينا الإنسان حقيقة من يوتيكي بشيء لم أدرك walidaihi dangane da mahaifansu kenan mutunan cewa ya kyautata musu yi musu ka'a yi musu biyayya wa in jahadaka kuka ce da dan adam idan har mahaifanka guda biyu sun yi kokarin kautar da kai ko sun yi kokarin eh, rikici da kai bi tushrika bi ma da laka bi ilmun kan cewa sai sun tursa fata ga haka Allah da wani wajen yi masa bauta irin abin da baka da ilimi a kansa wala ta yumma sirrin musana abin nufi wajibi ne mutum ya da'a ga mahaifansa ne da wasu kawo su yi kan su kuma da duk wani karanta wannan cikin suratul isra wato wajen kaza rabbuka an la ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā bidayni ayoyi makamantan wannan da mun sha mai kasu wannan a ga mahaifa dole ne kayi musu da'a ko da mahaifan nan nasu ba musulmi bane ba dole sai ya yi musu sa'a cikin abin da yake ba sabon Allah ba to a yake shi da yin baraza sai ba zai yi wani wuri ba fada a cikin mulla fa ni makhluqin fi ma fi sulqawi to a yake shi ya sayo namun alade sai shi ba zai je ba amma sai ka ɗebo ruwa a rijiya sai ki ban sai mana tufafi sai ki sai su kawo mana abinci sai ki yana tafiya a tsare shi a ce me ya aljihunka a ɗauka a ɗauki rabi a bar masa rabi dole bayan bayan da ya ne ba ba sai ki kawo kai da abin da ka mallaka da duk mallaka mahaifi ne na dama ya tsare ka aljihun ka biyar ka yi bayani ba wani bai kuma da kai da cikin mallaka. a mallakar kai da abin da ka mallaka mallaka amma idan yace zo ke sabon Allah ba za ka yi ba in da hada kai su ka bi ba lai su da bi mun fara su ke. ba za ka musu da'a ba Allah ya yi marji'ukum ya zuwa gari da makomar ku take fauna bi bibukum sai in ba ku labari da ma kuntum amalon dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa dan Allah ce wallazina amanu wa amilu salihat wadanda suka yi imani su suka yi ayyuka na gari ladu da khilan na hunki kwaliyin lalle za mu shigar da su cikin bayi salihai a gobe kiyama ومن الناس من يقول آمنا بالله الكتاب فإذا أوتي بالله جعل فتنة الناس كعباد الله ولئن جاء نصر من ربك ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معهم أوليس الله بأحكم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين التي ومن الناس يبقى من يقول آمنا بالله أقول ذاك فيه ya ce mu mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa idza uziya billahi amma idan aka tsoye jiki a tafarkin Allah sakamakon rukun da gaskiya sakamakon imanin da yayi waɗanda ba su imani ba in suka murguna masa suka muzanta shi suka kore shi daga gidan haya aka kore shi daga aiki aka kwace matarsa aka dawo gida ya ala fitnat an-nas ka azabillah sai bayar da wannan fitnar da mutane suka fitile shi wato sai ya dauka kamar wata hukuma Allah ya yi mata addinin ne ya jawo mata wannan da haka bari bai wala in ja'a nasrun min rabbik amma da ake da shiga musulunci sai ya nasara ta zo kun samu cin nasara ko musulmai kun bude gari kun samu ganima la yaqulunna sai ka cikin waɗannan mutanen kuma suna cewa inna kunna ma sai mu da kallo sai Allah ya wale sallahu bi a'lam bi ma fi sudur al in Allah bai kasance ba in sanin abin da ke cikin zukatan bayi ba Allah shi ne mafi sunan abin da ke cikin zukatan bayi na imani abin da wannan aya take nufi jarrabawa dai za ta ko kuma ya shirya masa ko bai shirya masa ba kai bawa ta wanda Allah ya karfa magarin da madara shi ne lokacin da jarabawa ta zo sai ka jure sai ka yi Allah jarabe ka da talauci a gudu daga gare shi in ya jarabe ka da yalwa a gudu daga gare shi sai ka godiya talauci kuma sai ka juriya amma kar mutum ya ɗauka dan ya musulunta ya shiga addinin musulunci shi kenan kuma zai zauna lafiya ba za a yi masa komai ba za a kalle shi ya aka da shiga aljanna araha in ma aka ce ba za a yi wata wahala ba za a shiga aljanna ai ba za ka yi ba duk abu wanda yake mai kima yana da me yana da tsada sai ta biya farashi التي أم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله قال إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون باب ايه لا يتشبع الجنة حتى كون بزرد وحلبا ما تارد أبين ديك أتون دفت كبارين سوية دفت كما قلت أن بيانيك بيسوك الله كمستك من رحمة وقت الله بدوزن البعثاء سنة من سلوك وغير دنيا كوكو والضراء تقوم الشتاء إذا تبالى لا تبالى تبوكم وكل شيء من يوم وأن ما لا تبوكم وزلزلوا أن جرجدات حتى يقول الرسول هل تجي منزول كم سنة سوى والذين آمنوا معه لو تسقي إيمان به متى نصر الله ويبني نصر كل يا يا يا ذات الله ما ينبغي غاوة دونه الذي على إن نظر الله كريم نظر الله فأتي وانا جنة باور حقين أجا حاية سيدة الإمران أجا حاية سيدة التوبة أجا حاية سيدة محمد ولا نقول أنكم حتى نعلم المجاهدين جزء من الصابرين ونقول أنكم بارك كيف أن نسرع بني تعالى سيدة المبايل وأما وجه مصر في إيمان مرة إيماني سيدة التوبة وحلقة سيدة المبايل wani ya shiga mutunci so ki kuma su ne don ba su yi mutunci ya fata dama bai nuna bakin to abin da ake so ka shiga mutunci da mutunci suna duk wanda ya shiga mutunci da ya kuma a karantar da ya addinin mutunci in ma kun ba su da farko kun kama masa gidan haya duk wannan insani ne kuna da lada idan kun yi wannan duk wanda ya wanda yana da lada mai yawan gaske amma gatan da za ku yi miki wanda ya komai muhimmanci ke koyi da ayoyin alqur'ani da bisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantar da wani bangare na sirar annabi yaya da'awa ta fara a makka yau da aka yi hijira menene badar yau da iya yi yakin badar menene da yau da aka yi ko hukumomin da ke ciki dan karamin darasi wanda yake ba a mai nufi ko ba sai ya samu gudurin abin da yake da shi yi imani amma ko da mutum ya mutunta an ba shi riga an ba shi ya zo masallaci a yi da shi ba a koyi da shi qur'ani ko hadisi wata na da an ba yake masa ya wata rana ba rigan ko ba sun ba sai wani ya zo ba ki da biyar to sai ya gina sai koma inda ya to shi sa koyarwa ya zama muhimmanci yana da kyau ka tallafa mutum in yana cikin halin da kan kai amma a rikin nuna masu cikin koyarwa wannan abin da muke muka jin kai ne irin na bil'adama da musulunci koya mana amma kar ka ɗauka shi ne tukunci to wajen kayan musulunci ba su riga inda aka yi da musulunci ba da tsada kina ita kawai riga shi ne sakamako sakamakon gidan aljanna ga yadda ya kamata ku yi ga yadda ya kamata ku yi da koyi to wannan shine babban jihadi da ya kamata a ce akwai samari wanda za su bayar da kansu masana Qur'ani masana ba wai sai mutum ya kai kololuwar ilimi ba in aka ce wannan masallacin an ware darasi a sabar bazari duk da babban mutum da su nuna a karantar su Qur'ani ko hadisi ko menene ai ba a yi laifi ba Aka wani masallacin ba aka wani masallacin ba aka kowace unguwa tunda akwai samari masu ne a cikin masu yawon mutum duk da wannan aiki ya kamata mutum irin wanda ake shi ne abin da za a yi maka tukunci da gidan aljanna gobe ce amma abin da muka saba shi ne ta yi wa abin da daɗi shi kabbara yana so a yi kabbara amma kuma a yi aiki ko ba haka ba Yana yi kabbara ka dai kuma a yi aiki Allah shi mana gama Allah shi wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu lalle ubangiji ta ala zai bayyana da waɗanda suka yi imanin gaske wala ya'lamanna nan munafiqin kuma ubangiji zai bayyana da waɗanda suka yi وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياكم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أكثر أثقاله وأثقالا مع أثقاله وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفرون وقال الذين كفروا وأن تسوك كافرك a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka rinka fada lil ladina amanu ga mu'minai wai suka ce da su ittabi'u sabila na ku zo ku bi hanyar da muke kai ta kangarewa Allah idan har kun biyo mu walna wallahi min khataya ku kuma za mu dauke nauyin zunubi kun ma kun zunubi mu za mu dauke sau da kuke jin tsoro ne ba wani tashi da mutum da irin tashi da yawa in kuma har akwai ko mu za mu tsaya mu gaban Allah da zunubin dauka ba ya Allah ce wa ma hum bi amilin min khataya hum min kai ai sam sam su waɗannan ba za su iya ɗauke wa waɗancan wani kuskure na su innahum lakazibu lalle kariya suke cikin wannan da'awar da suke a ranar tashin kiyama kullu nafsu bi ma kasabat rahina mutum duk abin da ya za a kama su da wani ba ya ɗaukar laifin wani wala yahmilunna asqala wani da ke tabbas sai sun ɗauki nauye-nauyen zurfin su ne asqal wa asqala ma'a asqali kuma ai musu kaɗi a kan zurfin su asqala musu nauyin waɗansu na adadin mutanen da suka halakar wala yus'aluna yawmal qiyama kullun za a tambaye su ranar tashin kiyama amma kanu da dan kare da abin su kasance suna yi da zuro tsoro kariya dingina ma Allah ko su dingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wato za a ba su nabi iri da iri iri shi da farko ga su yi banna to duk wanda ya banna in kan kawai ya kai ta kenan amma in ya jagoranci cewa zo kai ya koyar da wani barna yayi to sai a baka zunubi kuma a baka zunubin kan da mutanen da kai jagoranci ba wai na su za ka kowa ba, baka ba na su daban amma kuma sai za a ƙara masa tsarin ya tabbatar da wani an gane shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa man da'a ila hudan kan lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dhalika min ujuri shay'in ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثار من اتبع لا يمكن من من أوزار من شيئا yake cewa dukkan wanda yake rayu mutane zuwa ga alkhairi biriya ya koyi da mutane wata sunna daga cikin sunonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da mutane wani aiki na mutahabi wani aiki na lada mutane suka gani suka aiki da shi to yana da adadin mutanen da suke koyi ba tare an koye musu wani abu na su haka kuma a waje daya wanda ya kirkiro wata a yake jagoranta mutane su dutse, wanda ya kawo wani bata wani barna wani salon sako a gari ba zai to sai ya kawo sai har kana yi sai sauran mutane su kai koyi da kai to kana da adadin zulubin mutanen da suke koyi da kai Allah ya tsare mu wannan kaga shi ke fassara wannan wala ya'maluna asqalahum wa asqalan ma asqalahum wa la yus'aluna yawmal qiyamati amma kanu yus'alun ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناه abu na gaba ubangiji ke wala kada arsalna nuhu ila qaumihi hakika mun turo da annabi nuhu alaihi salam zuwa ga mutanen sa shine farkon manzo da Allah ya fara turowa a banka domin mutanen da aka turo musu annabi nuhu su ne farkon wadanda suka fara yin shirka kafin su raba mu shirka annabi nuhu ya zo cikin mutanen sa fa labi fatihim alfasar ya zauna a cikin su har tsawon shekara dubu illa hamsin aman sai hamsin wato shekara dubu ba shekara dari tara ke nan da yana kai musu wa'azi rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa naharan fa lam yazidhum du'a'i illa dirara wa inni kullama da'awtuhum لتأثر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستكسروا ثيابهم وأصابوا zuwa duk abin da ya yi kiran mutane idan rana idan dare da ya yi su ne tsarin jama'a duk musu an Karfe da ubangiji ta ala ya ta cewa mu an samu sai ya nufin da raba su da haka sai ya umarci annabi nuhu ya gina wato ya yi da jirgin su na ruwa wanda ya tsira shi da sauran wanda suka imani shi ne Allah ya tafa a kaba mu tsofa su mutane annabi nuhu da su imani su sai ruwan tsofa da ambaliyar ruwa ya kama su gaba daya wa kun zalimun suna masu zaluntar kawunan su don sun haɗa Allah da wani ko dan bauta ba an daina sai muka tseren da shi annabi wa alaihi salam a ashabu safina da duka ma'abotan cikin jirgi wato ko da yake tsiyar da ya tsira to da Allah sai muka mai da ita wannan alamin sun so baya a ne sun su baya to da wajen waje Allah dan sai na farko ne sai muka mai da wannan ruwan ta annabi Nuhu da zanto aya wanda ya so baya daga cikin magabata jami'ai abu da suka fassara ayar da cewa Allah ya wanzar da wannan jirgin ruwa har zuwa farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana nan a kan dutsen da ake kira dubi a kasar Iran dan Allah bai da ita aya duba tsawon zamanin da ke tarihi ne gudu da nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan Allah ya waje wajalna ha ayatul wadansu malaman suka ce wajalna ha sai muka sanya jinsi kuma na jirgin ruwa ya zanto aya jirgin ruwan farko a duniya wanda aka fara yi na nan da su kuma da aka kwaikwaya sai ya zama aya wurin mutane su za da za su abuwa da shi a cikin harkokin su na rayuwa na wuri imam musulun kawai ko ma yake a waje alnaha a sabiri ya dubi ila hukuma domin an haɗa shi ba a kada kullum ba a kada kuma tsofano an haɗa kan shi ne ba da alnaha bai da alnafi al'afirka a yi ganin alamin hukumar nan da muke juna kuma ayan na iya nuhu su bauta bauta masa washkuru lahu kuma gode masa ilayhi turja'un ke zuwa gare shi ne makoma wannan kuma yana gargadan su dan da kuma za su bauta ba duk wani wanda ba Allah ba za a ce ɗauki shi kaza baya da halin da zai baka Allah shine mu mallakin komai ne mu mallakin kowa da su ce fawtabu wa inda Allah rizqa fawtabu wa inda Allah rizqa ai dai da tsallar rabin da sai a ce fawtabu rizqa inda Allah domin wannan masdar din zai gaba wannan eh, drop din zai kuma da zama ta alƙalbi a nan gurin makolan bihi shi za a gabatar to amma sai aka gabatar da mahabbu da ake wanda wannan a ilmu bala da larabci na nuna da kaituwar neman arziki wurin Allah ne dan da an ce ko mutum mutum ka inda Allah ma'anarsa to da ba su ce a wurin Allah kuma wannan baya ana koko nema wurin wani amma tun da aka ce ko mutum wa inda Allah rizqa ku nema a wurin Allah kadai wanda ya da ba za a nema kuma a wurin wani ba shi ne balagin larabci wa abuduhu wa shukuru lahu ilayhi kullu wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum وما على الرسول إلا البلاغ أولم يروا كيف يبدئ الله وما على الرسول ما في كم منذ إلا البلاغ المبين فاتي إسروا ثروات مبينه يعني بيان هذا يكون a walam yarau shi su kafirai ba za su duba ba su duba su ga kan guje Allah bil khalqa yadda Allah ke tsarar halitta daga babu su duba su ga mana babu abu sai Allah ya samar da shi thumma yu'iduhu sa'annan kuma shi ne zai sake farfado da shi bayan mutuwarsa idan zalika ala Allah yasir wannan shi ne mai sauki a wurin Allah wanne ne na farkon da rabi ne ko wanne mai sauki ne a wurin Allah dan ba abin da ke gagararsa sai ce ka ce da su tsiru fil ardi ku yi tafiya a cikin ƙasar ku kai ku komo ku yi tafiye tafiye ku je garuruka ku gani idan kun yi tafiyan nan fanzuru ku duba kaifa bada alkhalqa ku ga ubangiji ta ala ya fari halittar waɗansu birane ko waɗansu garuruka ko waɗansu al'ummai thumma Allah yunsiku an-nash'ata al-akhirah sannan kuma Allah shi ne zai tafi wata halittar a ranar lahira ta duniya da yi ta kare ranar lahira kuma zai kuma sake farfado da ita karo na biyu a wata qira'a thumma Allahu thumma Allahu yunfiqun nata'atal akhirah inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne kan kowane irin abu sai يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون لله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم yu'azzibu man yasha shi Allah shine ke azabtar da wanda ya so wa yarhamu man yasha kuma shi ke saukar da rahamarsa ga wanda ya so wa ilayhi tuqlabun zuwa gare shi kuma za a komar da tuqlabuna da turja'una dun ma'ana saka wa ma antum ba za ku iya tsere Allah a cikin ba wala fil sama haka kuma a cikin sama duk inda kake a cikin sama ko kasa dai ba za ka iya guje ma Allah ba to kuma ina mutum zai ji kenan lokacin da kai gudu kai gudu to kan kara masa kusur Allah ke in kuma ka tsaya kuma dama ba annabi ke ke na ba in za a biya yi? masa wa ma lakum Allah dunillahi wali waliyyin wala la nasir ba ku da wani wanda ba Allah ba wali yin na wani mataimaki wala nasirin ko mai jikuntun lamarin ku wali yana zuwa da ma'anan mataimaki yana zuwa da ma'anan masoyi nasir ko mataimaki ke sai wallazina kafaru bi ayatillah waɗanda suka kafarce ma ayoyin Allah wani sa'ihi kuma suka kafarce wa gobe za a haɗu da Allah suka kafarce wa kiyama kenan ulaika ya'itu min rahmati irin waɗannan su ne waɗanda suka ɗaiɗe tsammani daga rahamar ubangiji ma'ana ba su ba rahama kenan min rahmati su ne suka ɗaiɗe tsammani daga rahama ta inda Allah wa ulaika lahum azabun alim kuma irin waɗannan suna da azaba mai matuƙar radadi a gobe kiyama to malaman tafsiri sun yi sabani tun daga faɗin sa wa in tukazzibu fa qad kazzaba umamun min qablikum aya ta takwas zuwa nan karshen ta 23 wallazina kafaru bi ayati llahi wa liqa'ihi ulaika yasmu min rahmati wa ulaika lahum adabun alim shin wannan ma duk yana cikin jerin maganar da Annabi Ibrahim yi wa mutanensa kuma da malamai suka ce duk wannan yana cikin jerin maganar da Annabi Ibrahim yi wa mutanensa suka ce hujjar sai aka ce kuma kana jawaba ko miji tunda ya gama yanzu a ji jawabin su ne bai ce wadansu malaman suka ce a maganar annabi Ibrahim ta faro ne tun daga fadin sa cewa ubudullaha wa taquhu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون على ما كانت كذلك amma nan wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum magana sai Allah ke tantance da ke zuwa ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai to kun ji ba ga abinda ma ya faru na Annabi Ibrahim sai eh, din kun ga mutum Annabi Muhammad da da ba san ka ku wannan kafirai sun kai sunan ne sai aka yi jawabi aka yi don jawabi har aka zo na kula ga nan azabu da ne yanzu sai aka kuma za a ba da kansa da mutanen Annabi Ibrahim suka faɗa bayan ya gama wata magana kai haka wadansu malaman da su suka faɗa amma ba ni gaskiya yi wani na cikin suko magana da Ibrahim sai shi wanda baya bukatar kaddar zanti amma idan kai baya cikin magana da dole sai Ibrahimiya to ai shi ne a samu dole Ibrahimiya ne ba zanti ya zama tilan ne za a ci dole Ibrahimiya a domin da kalam ala mutakabbir ولا يصار الى التكبير الا بضروره توجب فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أربابا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم وأرضا ومأواهم النار ومأواهم النار وما لهم من نار وآمن له وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم Ubangiji ce kuma ta na jawaba kaumihi amsar mutanensa ba ta zanto komai ba illa an kano ba dai kawai sun ce da shi uktuluhu ku je ku kashe shi A aw harriquhu ko ku kula wuta ku kona shi haka kawai a ji a ce ta ba su da hujja ya kule su shi za su tuka sai ga ba yin da su illa bi masu ta'addanci Allah ya ban jabu Allah min annar sai Allah ya samar da su da cikin wannan wuta da jefa shi a ciki ta hanyar kudin da kullu ya na rukuni barkan wa salamun ala ibrahim wa radu bihi kaidan fajalnahu min akhirin wa nadaynahu wa lutan ila al-ardh allati barakna fiha lil alamin inna fi dhalika la ayatin lalle cikin abin da Allah ya yi na samar da annabi Ibrahim alaihi salam tare da cewa an jefa su cikin wata gaji bata ci su ba da ayatin akwai ayoyi mai kawai yau mai nuna ga mutanen da suke yi imani. Wa kala annabi Ibrahim kuma ya ce inna mattaqatu min dunillahi awsana sai dai kadai abin da kuka rusa na goma gumaka ma bayan Allah ma wata kabiri ku wanda ce su ne dan kauna da kuke wa junan ku fil hayati dunya a nan duniya ma'ana duk wanda kaga ya rubuta wani Allah ya mai da shi abin roƙonsa ya mai da shi abin dogaransa maficinsa wata kauna ce ta duniya ya bunƙasa ta har ta juya da zama bauta kuma wannan za ku mori juna ne fil hayati duniya a nan rayuwar duniya ta dan alahira babu wani abu thumma yawmal qiyamati sannan a ranar tashin kiyama abin da zai faru duk ba'dukum bi ba'din tashin zai kafin sai mutaci wa yal'anu ba'dukum ba'da tashin kuma zai la'anta tashi su waɗanda suke mabiya sai sun la'anci ta shugabannin su suka da kan ba su waɗanda suke shugabanni sai sun la'anci mabiyan su sai Allah wadaran ku kuna ganin mun kauce da farkin daidai ba ku mana magana ba ku ku dawo da mu ba ba ga su da mu kan daidai ba haka za ku ga an duna a ranar tashin kiyama Sai sai Allah ya ce wa ma wa kuma na ko mun ku ba ɗayan ku yi wuta wa ma la kun min nasirin kuma wato ba ku da wani wanda yake mutum shi ka tilbar gaskiya ku da shi. Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bisa da fahimtar magabata na gari su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i ba wanda aka turo maka kai masa da'a ta gaba daya in abin da ka sani ko ka da ka sai manzon Allah amma duk wanda ba manzon Allah ba in ne ke yi kaza in ka da yi abin sai ka nemi dalili amma manzon Allah in yake yi kaza magana ta riga ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin hudu ba a cikin masallaci cikin zancensa sai eh, waɗansu suna abin da zai ke cewa ku zauna daidai lokacin da kalmar ku zauna ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu Abdullahi dan Mas'ud ya zo kafar sa sai ta shigo masallaci sai tana waje sai ji kunnen sa manzon Allah na cewa ku zauna sai ya zauna daidai wajen manzo Allah ya hango ya zauna a kan dokin gobe idan Allah ka ce a zauna yau zai san kada ka tsaya ai dole a zauna inda kace a zauna sai in ka ce kuma amadu dan yana ganin ya fara take ke yi ko inda mutane suke ya saba manzon Allah manzon Allah sai ake wa da'a ta gaba daya wanda ba za a saka masa ba amma duk wanda ba manzon Allah ba malam wani ne shi kuwa ne za a iya san cikin abin da yayi daidai a a masa a ci masa albarka abin da ya faɗa na kuskure kuma a kare kayan a shaɗe masa kayansa a roƙa masa gafara kaunar ka da shi ne kanka kuskurensa wannan shi ne kaunar kare ka roƙa masa gafara cewa to dai nan gurin ya yi kuskure Allah ya ji masa nan gurin kidi ya yi kuskure amma idan kake ba ya kuskure ma'ana ta mai da da manzon Allah ne da wani yadda aka ce da manzon Allah wa ma yanzu ko an hawa ko ma ka ce shi wannan shi ko ma yanzu ko an hawa ke in ko ba ka ba dole ka daina kuskure ni ina kuskure ko ba ka ba haka ma da ko wani ba ina kuskure ina ya kai da an faɗa fitar da mutum kusurin sai zo sai ya gara ya zo nawa ne muka faɗa da ba daidai ba ka zo kusurin muka fito sai ka su muka bayyana ai ya sha haka ya san ni zuwa da shi da madan da iya kuskure to amma idan ka dauka ni ba na kuskure mun hau cikin mun tsira ka kara kike da manzon Allah ba ka kara kike da manzon Allah shi ne wa ma al illa yuha shi ne ma basar wa ma tagala tabar an ayatul kubra shi ne ko ubangiji ta Allah zan da shi kowace hanya to amma ko mun ne kan da shi dan saboda haka duk shugabannin da za mu yi sa'a za mu yi sa'a ne da Allah ya ce annabi wallahi idan yi musu sa'a cikin abin da mun tabbatar saba wa manzon Allah cikin abin da mun tabbatar saba wa alqur'ani ne ranar da ta yawa abin da ya faru shi ne da an ce Allah ya sani yawmal qiyamah yakfuru ba'du bi ويلعن بعضكم بعضا وما وقم النار وما لكم من ناصرين shi ya zanto a cewa mutane ma kuma ita ce wuta ba ku da wani wanda yake mutum wannan yana cikin kuma abin da Annabi Ibrahim ya faɗa mutane Allah ya fa amana lahum sai Annabi Lutu yi imani da Annabi Ibrahim alaihi salam abun nufi a wannan lokaci a wannan gari ba wanda ya gaskata Annabi Ibrahim alaihi a matsayin sa na Allah sai wa qala adam ibrahim yace inni muhajirun ila rabbi lalle zan yi hijira zuwa wurin ubangiji na ma'ana inda Allah na ya umarce ni shine can kasar can innahu huwa al-azizul hakim lalle Allah shine al-azim bai rinjaye cikin al'amuransa al-hakim ko bai rinjaye cikin al'amuransa cewa wa wannan maganar adam ibrahim ce wato magana ce da cikin maganganun malamai kuma ita sun yi jaye amma don su malamai suna cewa wa kala kuma magana annabi rufi ne dan Abdullahi ya dudu ila akthar al manqul tun da kala din nan fili ma bi ne dole akwai fa'il mudarir mustaqil jawaz da tahir huwa wannan dalir mustaqil ya dudu ila man hal ya dudu ila ru ko ya dudu ila ibrahim wannan kuma da mutum ya dudu ila ibrahim da annabi sa'id al qissa sai eh, shine mai qissa annabi rufi an kawo shi da badarni qissa ba ta kuma وهذا ثم لما كان يعود إلى لوط لأنه أكثر من الذكور والقاعدة العامة أن الصغير يعود إلى أكثر من الذكور فهمتي ما من قاعدة في الدنيا إلا وفيها مدة عيال فهو تقاعد الدنيا فكي تأخذ بها من من يتعب الذي يعود إلى أكثر من الذكور هذا في الخارج وقد يكون بكلام ذلك في بعض الأمور في بعض المواقف وما هو موجود هنا في هذه الآية فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم za a iya yin tambaya da ke yaya za a ce annabi Lutu ya yi imani nan aya ta faɗa haka lalle gudu Allah faɗa gaske ne amma ga hadisi kan cikin sahih bukhari lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya yi hijira ya je ta da rubun sarki a Ibrahim ya zo da matarsa su kadai ne musulmi a sai wato yake da yake wajen sarki yake da shi da dangantakar ka da matar da kake tare da ita sai ya da garkuwa ta duk mun da muke faɗa masa wannan ba sai gwal shi da da ke sai alaihi Quran ya dawo wurin da. yake to kirki Allah ta nufa sai nan azzalimi ne duk wanda zai da matar na kwacewa amma sai na ce garkuwa ta dan haka aikin sani na sani ba wani musulmi a ban kasa a yanzu nan da dalili sai da haka shi ɗin uwa ba su da addini idan ya tambaye shi karka kare kalu balla ta cikin ta mahallu shahid a cikin hadisin yace la yujad ala ala wajhi al-ardi muslimun ghairi wa ghairu a kan kaza babu wani musulmi da gari sai a nan kuma ga Allah ce fa amana lahu lut lahu lut ya imani da zai wannan hadisi kuma yana cikin bukhari da muslim wannan kuma ayar da yau ayar Qur'ani ya zo da rijiya ne ko ba ku ko ba magana da rijiya ce ba da wannan tabbatar sun al'amura ko ba mansuhiya ba idan annasu la ya fi ba sai na ma ya fi rijiya ثم الإبداعية سنة قابلة للنصر فقال الله باري بقى كافي إذا إذا يبقى قبر بمعنى الإنسان sai wa an dubu wa surun kare sai wata aya ta sai a ba suru su ba ai da cikin da ba ai mun sai hukunci shi kaza daga ba zuwa cikin karbe amma cikin labar su na su shi ne ibnu kathir ke cewa yadda ne zabi mu haɗa kan wannan haya da hadisi sai da su fitar da gobe shi ne mu ɗauka cewa maganar annabi ibrahim cewa ba kowa a ban kasa cikin musulmai da gani sai ke abin da yake nufi babu wani aure ba waɗansu ma'aurata da suka shiga musulunci da gani sai ke a da lokacin ba ya da musulunci kadai ne na haka sai ne kansu inda su ba yace in dai wannan fasara shi kenan ayar za ta fi nata wuri hadisin ba ya tafi rafi ne ba na zama balle ta su karo da juna wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal alim nabi idan nan da yi ya yi da ne zuwa kasar sa dan yake wala sai na wa lutan ila al-ard allati barakna fiha muka sanya a cikin zurriyar gidansa muka sanya annabta ko muka sanya da littattafai da aka saukar bisa da annabawa daban daban wato kusa annabi Ibrahim alaihi salam mafi yawancin annabawa sun biyo ne daga daga daga zurriyar gidansa domin daga annabawan banu Isra'il gaba ɗayan su ai ya ɗan Yaƙub ne to Yaƙub kuma dai ta ne ta kuma dan annabi Ibrahim alaihi salam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kamar annabawa shugaban manzanni dangantaka su tana suke zuwa ga annabi Isma'il annabi Isma'il kuma dan annabi Ibrahim saboda haka lalle gida ne wanda yake da mutukar albarka shine wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid duniya kuma mun ba su Kuma mun ba su ladan a nan gidan duniya abin da ke nufi mun ba su wani bangare na lada a nan gidan duniya amma ta goma shi sai an je gidan aljanna a nan an san san masa ne wani abu tun a nan duniya ya tsara shine hadu lahu ajruhu to wannan ajruhu din da aka ce an ba shi a nan duniya shine ne shine waɗansu malamai suka ce ubangiji ta'ala ya ba shi kame arma mai tsoron Allah da takawa idan yana daga cikin ni'imar duniya a ba shi mutum har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace ai ni'imar dan adam gaba ɗaya arzikin ta cikin al'amura guda hudu in dai an ba ka gaban guda hudu ta samu arzikin duniya na farko sai har mutum تقي أمنا كانت تائبة آمنة ثالثا مدني wanda za su yi kusan aikin alkhairi wanda ba ta da fitina wanda ba za ta ga ana yayi ba ta gudu tayar ma da hankali sai an yi ko ba ta da fitina ba sai war Allah ta iya mun da ba ta mun boka yi wato ta girki ne sai kullun tunanin ta za ta karanta maka kullun tunanin ta me ya bakanta maka don ta jawo hankalin ka inda yake wannan arziki na biyu annabi ce sai salihin bakwai na uku sai gida yalwatacce wanda ya wadace ka sai matsi ka na hudu sai abun hawa wanda yake da sosai idan jaki ne ko dangi ko alfadari baya son shi wala tana tayar da kai idan mashin ne ko baya yawan ja maka bakin mai kana tafiya da goki idan mota ce da tayi kisa za ka ta tashi to za ka je ka da mutum turi in dai kullum kai ki za ka ta tashi lafiya to don kira ka ta zama kullum ka buga masu da kuma sallaci ka je ina ne ka je ina ne ba tare da ya suke a hanya ba ai to kira ka me kake so kuma ga masu ta gani gari ga maka kuma gari ga gida ya yi wace ta ga kuma don hawan ka ba ya da gaba a da an ga maka komai a duniya shi ne suka ce a ah, sai na wa'azar hukun duniya mun ba su da suka gani wa inna hu bil akhirati lil muslimin wadan su malama suka ce a ah, sai na wa'azar hukun duniya Kun ba su ladansa a nan gurin shi ne kuma can cikin suratul nahl yace wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamin salihin da hasana da ajrahu a nan gurin duk abu ne amma fassara su ne tun inda ya addu'a da yake wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin wato ya Allah da san da ya yi zanto ana yabona a wanda za su biyo baya to shine adana wa inda su biyo ba waɗansu mabiya addini tsofaffi wajen suna kiwon ta annabi Ibrahim alaihi salam duk matsalar yahudu suna kiwon ta annabi Ibrahim alaihi salam duk kangarewar nasara ɗan mutum suna kiwon annabi Ibrahim alaihi salam to balantana ko mun kuli aiki Yahudi da awama suka suka fi kiwon yahudu ne haka ɗan mutum ba suka fi aikin salifi kan ya ce ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifa muslima wa ma kana min al فوالله دين الله يأتنا مثل مثال في الآخر دين آتناه أجره في الدنيا وإنه في الآخر في الدنيا الصالحين هم اللي أراد ذلك في يوم الناس من ذلك ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتعصون الفاحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين أئنكم لتعتون الرجال وتقطعون السبيل وتعتون في نادي kuma mun turo da annabi lut ko kuma an ambaci kisar annabi lut in qala li qaumihi lokacin da yake da mutanansa innakum la ta'tuna al-fahisha lalle ku kuna dace ba wata nau'i ta alfaida ma sabaka ku min ahli min alamin babu wani cikin halittu da suka rigaye ku da shi ne namiji ya je wata namiji dan uwansa a inda kuma da ta'tuna rijal yanzu ku da rashin kunya ma da rashin tanani ko da zai ce wa mazaje yan uwan ku dan biyan bukatun ku wa taqatuna sabil kuma ku rinka yin fasi da makamin shi ne kafa da sare hanya ke wa ta'tuna fi nadikum al kuma ku rinka zowa da aikin munkari fi nadikum a majalisun ku wurin zaman ku nadi shi ne majalis majalisa inda man yake zama ko nadi ka sai kula dukkan dai wata matattara ko kibiyar adawa jama'a shi na da cewa in kuma ga da sannan kuma na uku suna zuwa da munkari a cikin wurin zaman su shi ne malaman su ne suke suke suke ne abin da ake yi suna zuwa da munkari wajen zaman su wadanda suka ce a abin da suke yi ne manya da suke yi ne ke da su ana zaune kawai sai mutum ya suke duka kuma a cigaba da jira ba komai shi ne ta su da fila duk da munkari wadanda kuma suka ce a abin da ake yi wato a nan a gaban idan jama'a sai mutum ya bi namiji dan Ta a gaban dabbanci ne. su malaman suka ce abin da suke a wajen shi ne tata da ludo da karta a wajen duk dai wanda bai mun kare ne duk dai malaman ta suke kowa na hoto da lalabo abin da zai iya sarfan sunan mun kare ne idan ka ya mutu yake shi ne to tun da ko suka yi kafirci yau ne ba su ba. an zo abin da aka lantsa musu masu suka ga saboda sun yi abin da ya bi wannan muni to da filajikum munkar fa ma kan jawaba qaumi babu abin da ya kasance daga ansar da mutanen su suka masa illa an qalu wa tiri sun ce da shi in ila bi kawo mana azabar Allah in kuntum min sadiqin in hada da kai ne cewa mun zo قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى masallaci ya yi sala sai annabi lutu ya ce rabbi ya ubangiji unsurni al qawmi zalimin al qawmi mufsidin ya taimake ne akan waɗannan mutane masu fasari walamma an walamma ja'at rusuluna ibrahim yayin da manzannin mu suka zo wajen annabi ibrahim alaihi salam bil bushra sun zo suna ɗauke da bushara da cewa matarsa za ta haihu a wannan lokaci suna kan hanyar su kuma ta wucewa garin da annabi lutu yake domin su ji su dammar mutanen gari falo sai suka ce da shi annabi ibrahim inna muhliku ahla hadhihi qarya lalle mu an turo mu dan mu je mahallakar da mutanen wannan alƙarya inda annabi ruhu ki inna ala hakanu zalimin lalle mutanen wannan alƙarya sun kasance a zalimi قال إنها قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله رأته كان من الغابرين. قال سعد بن إبراهيم لجيت إن فيها لوطا في wannan garin da za ku je za ku je ku halakar mutanen garin annabi lota bai قالوا sai mala'iku suka ce biki nahnu a'lamu biman ai mu muka fi ka sanin ma waye ke inda kun nuna dalili daga Allah ai mun waye da waye lamunatti annahu wa alahu lalle za mu tsayar da shi shi da iyalan gidansa illa mar'atuhu sai dai matar ka kadai kana cikin alƙadiri ita za ta kasance cikin waɗanda za su wanzu a cikin azaba za su saura cikin azaba ولما أن جاءت علوقا في عدلهم وضاقتهم فرحا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهلها بالقرية رجزا من السماء إنا منزلون على أهلها بالقرية رجزا من السماء بما كانوا waɗanda sun za a tuntunu na lusa to shi ke nan manzanni su da za su gama yawan annabi ibrahim da shara da cewa mai kasu za ta yi wannan dama mun karanta shi sun fi su da hutu wamra su mu kai mutum ko bai kai ko bai sarna da ta kuma ra'ayi ta ga ya ko zuwa ga to bayan sun gama sun wuce ke nan wajen annabi waɗanda an za a tuntunu na lusa lokacin da manzannin mutum da cewa annabi lusa alaihi salam shi abin ya ya samu damuwar tuki biyan a sakamakon ruwan da ina ganin da ya yi bakin samari kuma garin sa mutane masu alfata kar a zuwa da musu da adalci kar a zuwa a far musu amma sun sa mutane ne da yana da sun na malafin su zuwa cikin kofar mutane shi ne fi wato sai ya samu damuwa fihim sanadiyyar zuwan su wa dawafa fihim zar'a kirjin sa ya kunci sanadiyyar zuwan waɗannan malafi wa kanu da malafi su ga halin da yake cikin su da ila da kaf ولا تهزن كرك بجن إنا منجوك وأهلك للي موزا مسيرة في كيد ما تركا إلا كيد أهلك إلا مرأتك سيف ما تركا في كيد كانت من الغابرين إذا ذاك تنجسون من ذاك الثورة إنا منزلون على أهل هذه القرية للي موزا za mu saukarwa mutanen wannan gari rijizan ne na sama'i wata azaba daga sama bima kanu yaqtun sakamakon irin abin da suke yi na fasikanci abin da mala'iku suka faɗa wa annabi lokacin shi ke nan sai hankali da ya tashi sai hankali da ya tafi sun turbi da jiyan suka ce da shi tashi in gare da tafi kai da iyalanka wasu bi ahalika bi kisa min al-layl wasu bi adbara mun kaza kaza kaza kaza wala yakun minkum ahadun wa yudu haythu marun zuwa abin nan sai musu da asuba ne azabar da su kai cikin dare ka tashi إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح عليك الصبح بقريب وإن فأصبحت ذلك تزم لقارون يبني ألا توقد عذاب لك سبع فلما جاءوا ما جعلنا آلهة سافلها وأمطرنا عليها سداسا من تسجيل منقود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد لجزا من السماء ما كانوا قال ذلك ولقد تركنا منها آية لقوم يعقلون ولقد تركنا منها آية حقيقة أكون فروة آية تقول من غريب الكريم بينة آية أنا مبين لها shine alamun gidajen waɗannan mutane da aka rusar har yanzu idan mutum ya je wajen zai ga alamar lalle nan an azabtar da wasu mutane mun bar wannan aya mabayin da ya ne kofin ya ce mun mutanen da suke da hankali don su gane cewa babu wanda yake da Allah ba da yanzu ma Allah yi kawai ya masa amma ba dan sun fuskare shi ba to sai mu dace ta haka abin da muka gudana daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya zai mana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا في دعوته وسنة سنته إلى مجد بايم السلام عليكم ورحمة الله أركم لك الدعاء أعنى نعمتي لما ربا وديداتي لتقوى سلوك رمضان أعنى سكرة نقول شريف الله أجرم بايم جلالتي ببركة رسمه كيف تفعمل تابو من سياسة آية فمن الله تعالى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ثم wannan sura mai albarka suratul ankabut yau za mu tashi farkon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مدين أخاهم شعيبا وقال يا قوم الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وإلى مدين أصحاب شعيبة يسوع غبرنا مدينة من أيكا لتنقوانس أن نبجع عليه السلام domin ya zama to musu manzo da zai isar musu da sakon Allah wa qala shi kuma da yaji shi yace ya kawo ya ko mutane na wa abudullah ku bauta ma Allah shi kadai ba tare da kun hada da wani ba wa yawmal akhir tsoraki da kuwa da Allah a yi ne na gaske sai zan so arraja bi ma'anin qawl wal khashya ko kuma wa yawmal akhir ولا تأتوا في الارض مفسدين ولا تأتوا سوف أي كادا في ارض قطر في ارض ارض قطر مفسدين دون مظلمه اذا الاثني اذا القطر تترك قول الاستاذ المسيح الاثني هو الاثنو يا بطل من قطر من قبل كتب سوى الارض قطر اذا يعني سوء الدين المدادين ولا تعثوا في الارض wannan kisar adam da ya da riga ta gabata a yalwace a cikin turku da mutunta me ya faru fa kazzabuhu sai suka kare shi fa akhadathum da rajfatu sai wata irin tsawa ta danke su ta kama su wa asbahu fi darin jasimin sai suka wayi gari fi darin a cikin gidajen su jasimina a gurfane sun fadi saboda sun yi a yi su wa'azin da ya musu ya hana su ya hana su maguni wajen su ne kai yin kasuwanci يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم مبين وإياك الجديد الله الجديد ألا لم يسرع وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ما تقول أولا بإرادة تكتي وآدم أن مفعول به لأرسلنا وندأتي ko kuma ya zanto laina ko fattanna sai ya zanto aka biya kan farkon wa da min ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولقد فتنا عادا ولقد فتنا ثمودا شيء وعادا وثمودا وكم يزنتو انا قدر متى اهلكنا اهلكنا عادا وثمودا haka adawa ma mun halakar da su haka samudawa ma mun halakar da su dalili akan wannan wakar da bayyana lakum min masakinihim ai wani bangare ya bayyana gare ku da masakinihim ne gidajen su da ke su yi a ban adawa ne mutanen annabi Nuhu alaihi salam wanda mazaunin su a can al-ahqaf kusa da Abramu a kasar Yemen Samudawa kuma a alshi da can kasar Sham ko kuma kan tsakanin da zai da alshi zuwa kasar Sham ne arewacin Madina ko kan da bayyana lakum da masakin ana magana da larabawa masu duk hujjoji da wadannan mutane yanzu haka idan kun je asalin gidajen suna nan gurin wanda sun rushe ga alamun cewa an yi azaba ga mutanen wannan وزين لهم الشيطان أعمالهم شيطان يا قوى سامس أيوب wato shi aiki ke ɗan shi ne ba wai zuwa yake so ka aiki barna ce amma sun ya sa mata wato ɗan shi kawa ta fi nan ta kyau da gani su buru na zai yayi na birki ba rantar da wani kanin sabi da kuma kautar da su daga tafarki wa kano mun sun kasance da masana ne abin da ake nufi da mustaqbil idan an yi kula da mustaqbil a rabbi shi ne annabi ya alifi sai a ala hadisi wanda ya san hakikanin abu amma kuma ya rubuce musu a shi yake da kiran da manzannin su suke musu kiran da annabi hudu yau gawa, da kiran da annabi sa da annabi salihu yau samudawa dukkan sun gane gaskiya ce amma da gangan su ne sun da sun bar gaskiya da gangan sun suke cikin Allah ba kuma shi ne ma'anar wa kado mustaqbil وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا صادقين وقارون هلك قارون وصل بعض الشيء بعد كم فنكين كلام كوشي كلام يكون وآمانا حتى مؤمن لكرد آمانا وقوم وزير فرعون هنا ولقد جاءهم موسى بالبينات فكيف أنه موسى عليه السلام يأتي بالحجوج فاستكبروا في الأرض أما تنكرهم في أرض أساس تكيه كاد وعدوا وما كانوا سابقين التي تستكبر في مرسوكه في منه مستكبر في مرسوكه في منه idan kai sako ba ka iya tsere ma ubangiji wakil na iya zantar mutum ne a kowane lokaci ya dama da kuma zantar da ya da ke ba mu zai ce labari ba ke ba ka zalika abdu da idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun a asbahu alimun shadid وكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن فكلا abin nufi dukkan su kowane ɗaya cikin waɗanda aka ambata baya tun daga annabi shaibu alaihi salam mutanen su kenan da adawa da samudawa da fir'auna da hamana ko ko mu ce da kuma annabi nuhu فيما نكون قوة نتايا لذلك أخذنا بذنبه من كان في ذلك فوانك قوة من أعزاب فاتحة وأكيني إجاو ومنهم من أرسلنا عليها هاتفا لذلك أقول لهم تقولهم بالحافظة وتحلم فيك وقوة من أنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكينهم كذلك نجزي قوم المجرمين سوء سوء بإبتاء تاتاتو ربما تنسوا هذه ليس يجد الوزن an murna ke zuwa suna cewa a za a zo mafirna ai wannan jirgin da zai so karbar ruwa ne ya lafi bal ruwa masta a jantin bi ba ne daga gawa ga shi ya fara ريح فيها عذاب أليم أرسلنا عليهم الريح الأقيم وذو ريح الأقيم وتباب الخير فكان ريح الزباد من كده ونجوا سيدي عذاب قوي ومنهم من أرسلنا عليه عاتبا ومنهم من أخذته الصيحة لذلك أقول لا ملائكة يساوى لذلك من الشباب يسكمون سورة ومتنا أن نمسائي كما متنا أن نمسائي سورة أخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة سوقوا لصيحة ومنهم من خطفنا به الأرض بالإسلام هو أقول ممكن ننصر به من كفاسية والقارون ومنهم من أدركنا بالإسلام أقول ممكن نلمي به في الروا ومن فرعون جاء قبل وآمانا منا أقول لنا أن نبلوهما أقسم أن نلمي به وما كان الله ليظلمهم لديه Allah bai kasance mai zalunta su ba walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai kawo da su ko kasance suna suna suna zalunta Kana da gwaninta labari na alqur'ani ne dai ba da ya ce fa kullun aqadna bi rabbi ai yan kare labari amma wannan an kawo su da idimalan sai da mai ba da labarai ke cewa kanun labarai to kuma zai biyo baya sai kuma labarai sun ladilla wa minhum man arsalna alaiha ba. ومنهم من أسلم مسلما ومنهم من da waɗanda suke karya da abin da ake faɗa na wa'azi wani abu su ta lala mai kamar su daina mu dange su da ba a yi ka kana yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ka su kayan ba ka da tafiya ma wajen aiki kaga tun daga Allah ya dace mutum ya nuna mutum ya kasa wai sai a wannan lokacin ko mutum zai rike kan dole ba ya kuma wai sai Allah ne kuma da kun gurin da kan bai san ko ki sanin da ka ni sai ka tun kafin wannan ranar ta maka da sauran kulutiyar ka a cikin ka jini na gudana a cikin jini da kana zuwa Allah na kana kaskantar da kai da Allah ubangiji da Allah in ka kaskantar da kai sai musu godiya shi zai kara maka abin da ya baka na ne wasu ne amma da zaran